Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya saurari mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 19 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. To Hadiza maduwan 'yan adawar kasar Sudan ta kudu Rick Mashar ya koma kasarsa yau Asabar kuma ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Hukumomin kasar Kenya sun fara gagarumin aikin ba 'yan mata daga rigakafin kwayar cutar da ake kira Human Papilloma Virus da wadda kuma ake kira HPV a takaice wadda ke janyo cutar sankarar mahaifa. A can Hong Kong kuma Karen Lam shugabar yankin ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi zargi da aikata laifin kisa wanda batunsa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong ya ce a shirye yake mika kansa ga hukumomin Taiwan. Kayan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa nan da watanni uku masu zuwa za a fara sayar da motoci da aka kera a Najeriya a farashi mai rahusa bayan haka kuma za ku ji yadda wasu 'yan majalisun dokokin Najeriya ke yunkurin yin dokoki a kan gidajen gyara kangararrun yara da ake azabtar da su a Najeriya. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar, amma duk kafin nan bari mu fara shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Madugun 'yan adawar kasar Sudan ta kudu Rick Mashar ya koma kasarsa yau Asabar. Ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Duka shugabannin biyu suna da ƙasa da wata ɗaya su cimma matsaya bisa ga wata yarjejeniyar suka rattabawa hannu shekara ɗaya da ta gabata. A shekarar 2011 Sudan ta kudu ta sami 'yancin kai daga makwabciyarta Sudan, amma a ƙarshen shekarar 2013 tashin hankali ya barke a ƙasar a kan gwagwarmayar riƙe madafun iko tsakanin shugaba Kiyar da Mashar mataimakin shugaban ƙasa. Faɗan da aka yi a ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar dubban 'yan Sudan ta kudu ya kuma tilastawa miliyoyin 'yan ƙasar tserewa daga gidajensu. Mashar na neman tabbacin kare lafiyarsa kafin ya koma Sudan ta kudu da zaman dindindin. Mashar ne za a naɗa mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya cikin guda biyar a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwar. Hukumomin kasar Kenya sun fara gagarumin aikin ba 'yan mata rigakafin kwayar cutar da ake kira Human papilloma virus da Turanci ko HPV a takaice, wadda ke janyo cutar sankarar mahaifa. A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, kasar da ke gabashin nahiyar Afirka na da adadin masu cutar sankarar mahaifa mafi yawa a duniya. A yayin da yawancin lokuta Kenya ke jagorantar yankin akan batutuwan magunguna. jami'ai sun yarda cewa suna tafiyar hawainiya wajen kare yara mata da mata daga kwayar cutar ta hpv za a ba da rigakafin kyauta ga duk yara mata da mata daga shekaru goma a wani bangaren aikin rigakafin kasar da aka shirya yi kashi biyu za a ba 'yan matan rigakafin tsakanin watanni shida Shugaba Uhuru Kenyatta ya kira shirin ba da rigakafin wanda za a yi karan farko wani gagarumin ci gaba a kokarin da kasar ke yi wajen yaƙi da cututtuka. Access to the HPV vaccine by our girls Samun damar ba da rigakafin ga 'yan mata da mata zai kai ga raguwar yawan masu kamuwa da cutar sankarar mahaifa ya kuma kare rayukan 'ya'yanmu mata. Hakan na nufin 'ya'yanmu mata da ke da mahimmanci a ƙasar mu nan gaba za a kare su daga haɗarin mutuwar wuri. ma'aikatar lafiyar kenya ta ce za a kashe kuɗi kusan dala miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai don rigakafin a wannan shekarar akalla wasu ƙasashe ɗari da sha biyar su ma sun ba da rigakafin ciki har da uganda tanzania da rwanda Dr. Collins Tabu, shugaban shirin ba da rigakafi na kasar Kenya, ya ce saboda rigakafin kasar Rwanda ta kusan kawar da cutar sankarar mahaifa. Carrie Lam shugabar yankin Hong Kong ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa wanda batunsa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong saboda wani yunkurin doka wato ƙudurin doka da zai ba Hong Kong ɗin damar miƙa masu laifi Taiwan da kuma China da wasu wurare wanda Lam ta sanar da janye ƙudurin daga baya Lam ta ce mutumin zai mika kansa ga hukumomin Taiwan. Ms. Lam ta faɗi cewa Chang Tong Kai ya rubuta mata wasiƙa yana cewa zai miƙa wuya ga Taiwan dangane da zarginsa da ake yi da hannu a laifin kisa. Dama dai ana zargin Chang da kisan budurwarsa a Taiwan. Bayan da ya gudu daga Taiwan an damƙe shi a Hong Kong akan zargin laifin hallata kudaden haram, amma ana sa ran za a sako shi kwanan nan. makonni 20 kenan a jere birnin hong kong ke fuskantar zanga-zangar kin jinin gwamnati bayan da a makon nan duka bangarorin biyu suka nuna cewa babu abin da zai canza masu zanga-zangar sun ce babu gudu babu ja da baya akan bukatocinsu guda biyar game da gwamnatin hong kong ita kuma lam ta ce ba za ta biya bukatun masu zanga-zangar ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da shiga tsakanin da Amurka ta yi wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a faɗan da ake yi tsakanin dakaran Turkiyya da Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya, ko da yake rahotanni sun bayyana cewa an ci gaba da faɗa a wasu wuraren. Trump ya faɗa wa manema labarai cewa ko da yake an yi yunkurin tada hankali a wasu wuraren amma dakaran Turkiyya suka dakile da safiyar jiya jama'a an koma tsagaita wutar. Ya kuma bayyana cewa dakaran kurdawan sun ji daɗin yarjejeniyar da aka cimma sosai. amma kusan tsawon jiya jama'a an ji karar harbe-harbe a arewa maso gabashin siriya wasu da suka shaida lamarin sun ba da rahoton cewa sun ga hayaki na tashi a garin ras alin wato wurin da yake dab da tsallaken iyaka daga Turkiyya. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu babban darakta na hukumar kera ababen hawa a Nigeria Jelani Aliyu ya ce nan da watanni uku masu zuwa za a fara sayar da motoci da aka kera a gida ga 'yan kasar a farashi mai rahusa. Ga wakiliyar sashen Hausa Abuja Madina Dauda da rahoton. Shugaban hukumar kera ababen hawa Jelani Aliyu ya ce a cikin shekaru biyu da ya karbi shugabancin hukumar ya samu nasarar shiga yarjejeniya da sanannun kamfanonin kera motoci na duniya har suka shigo cikin kasar inda ya yi karin haske. Yanzu akwai motoci irin su Honda, HRV da ake yi a Nigeria, akwai Peugeot pickup, akwai Innoson a wadda uh, indigenous car company ne a Inewi ake yi na Nigeria, akwai Dangote Sina Trucks uh, suna motoci manyan motoci na ɗaukar kaya akwai aston akwai anamco akwai ford akwai gaskiya kamfanuka da dama waɗanda suke yin motoci a nan cikin ƙasa shugaban ya ce 'yan najeriya za su iya mallakar mota ta hanyar biyar kaso goma kacal cikin kuɗinta sannan mutum na iya cika ragowar kuɗin a cikin shekaru biyar a nan jela na aliyu ya yi fashin baki akan hanyoyin da za a bi wajen sayan mota idan mutum na son san irin wannan motocin da ake najeriya za ka sa kashi kashi ɗaya bisa goma na kuɗin motar ka wuce da ah, motar ah, ka biya cikin shekara biyar sannan kuma interest rate in ba zai wuce 8% ba cikin irin abubuwan da muke ne wurin bunƙasa yin motocin da kuma a ah, taimaka ma 'yan najeriya su samu damar sayan motocin akwai taimako da hukumar za ta iya yi wajen gyara irin waɗannan motoci ganin cewa kila daban suke da waɗanda ake shigowa da su so muna nan muna koyar da uh, matasan nigeria a ah, yadda ake gyaran irin wannan sababbin motocin za su yi amfani da na'urori wayanda ake amfani da su a kasashen waje idan motar mutum ta lalace in ka kai za a gyara ma ita daidai wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan albishir ɗin da farko ga ra'ayin tsohon ɗan majalisar wakilai umar faruk abdullahi maji kiran gwandu mu allah ya shiryantar da mu da cewa za mu iya yin wannan don ƙasar najeriya ko shi ɗan najeriya allah ya yi shi da basira da sanin abin da za a yi in kin duba ko kasashen turai za ki ga ba sa tafiyar da al'amuransu irin wannan na ƙere-ƙere ba tare da najeriya ba ko harkar kwamfuta ce ko kuma harka shi injiniyarin din nan da ake ƙera motoci za ki ga 'yan najeriya suna cika kuma suna taimaka ma ƙasashen duniya da suka ci gaba na wajen cimma burinsu na ƙere-ƙere Allah da yake son Najeriya sai ya yi ta da ma'adanan wayanda za a iya sarrafawa domin a cimma wannan bukata ta ƙirƙiri. Sai ra'ayin Madam Rona alƙyabban tula. Gaske abun murna ne. Abin da sanace abun murna yana da kyau a ce mu ma mu 'yan Najeriya mu yi abun da ya kamata a zo a gani. Muna da kayan yi, muna da abin da za mu yi amfani da shi amma ban masu amfani da kayan mu sai mu je sai ta kasar waje. In ba sa kasar waje ba duk abin da kai duban zani. Amma ni ina so in jawo hankalin mu mu 'yan mutanen Najeriya. Allah ya ba mu basira, ya ba mu ilimi, ya ba mu karfin da za mu yi wannan abun. Mu gwada amfani da wannan motocin da aka yi a Najeriya. Wannan motocin na ba da gaskiya za ta yi amfani a Najeriya domin an yi shi musamman domin an an mu yi mu da kasar ba ɗaya suke ba amma an muka yi amfani da shi inda aka yi mana namu na Najeriya sannan muka yi tukin da ya kamata gaskiya ni na gani alhamdulillah da Allah ya nuna mana ranar za mu ga wannan rana kuma na fata ubangiji Allah ya kawo wannan ranar hukumar kera ababen hawa ta ce za ta haɗa hannu da manyan jami'o'in kasar irin su jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto da jami'ar Nsuka domin ganin an buɗe fannin koyar da kera motoci bincike ya nuna cewa ya zuwa yanzu ana kashe fiye da dalar amurka biliyan takwas kowace shekara wajen shigowa da motoci najeriya daga kasashen waje madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya yan <laughs> rigima ba ka da gaimatu da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato an kama shi manajan rigima madalla a gaida madina dauda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaro a Najeriya da su rufe tare da kuma kama masu gidajen gyara kangararrun yara da suke azabtar da su wasu 'yan majalisun dokoki sun fara yunkurin tsara dokoki a kan batun ga wakilin murya Amurka daga Abuja Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a najeriya bayan da shugaba muhammadu buhari ya ba da umarni ga jami'an tsaro na kasar da su rufe duk ire-iren gidajen da ake cewa wai na gyara tarbiyya ko kangararrun yare ne wanda aka gano cewa in bayan azartarwa da cutar da yaran bawan aiki da suke yi jami'an na ci gaba da yin daren mikiya a waɗansu sata daban-daban na arewacin najeriya inda ke da irin waɗannan gidajen da ake cewa wai ana koyawa yara tarbiyya ne amma daga baya aka fara ganowa daga jihar kaduna da katsina da kuma wani bangare na jihar sokoto cewar in ban da batanci da lalaci da kuma cutar da waɗannan yaren da gana musu azaba ba wata tarbiyya takamaimiya ko na karatu na islamiyya da ake cewa ana koya ma waɗannan yaren tuni dangane da haka ne yan majalisa na tarayyar najeriya da ma jihohi suka dukufa wurin yin nazari tare da ɗaukar matakan da ya kamata domin fitowa da dokoki na ƙasar da za su tabbatar da wannan haramci da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma tsara ire-iren ire 'yan nan makarantu in ma an yadda za a yi su a kan manufofi na dokoki da ka'ida a Najeriya da za su ci moriyar irin aikin da ake fatar su yi ba a ba da sunayen cewa za a koyar da tarbiyya mai kyau amma daga bisani a yi batanci ba. honorable fatahu muhammad na majalisar wakilan tarayya ne daga jihar katsina wato daga ma yankin daura ya kuma min karin haske dangane irin yunkurin da irin wa'annan dokoki za su yi domin tabbatar da an yi wa al'umma adalci. Ni na mu yi doka mutum ta inda za ta yi aiki mu ba gare mu ba ba kuma za mu iya zuwa mu assasa wasu makarantun ba sai dai mu ba gwamnati shawara kuma ina gaya maka wannan abu za mu kawo shi a majalisa magana ne mafita kwanaki akwai ɗan majalisar da ya fito daga bauchi ya kawo motion wato kudiri na makarantun islamiyya a haɗe su da makarantun zamani amma ba a bari ma ya gama ba ka kashe shi so kaga irin wannan abin suna da yawa da 'yan siyasa yana damun su amma iyakaka ka faɗi watakila in ya zama dokar kafin a aiwatar da shi sai a shekara goma wato ƙasa tana cikin wani hali ne yanzu da tana ƙoƙari ta miro da martabar arzikin ƙasar uku. fatahu muhammad kenan da wakilan tarin najeriya daga yankin daura a jihar katsina. a waje daya dan majalisar dattawa ahmed babba kaita shi ma ya ba da goyon bayansa tare da tsokaci akan irin yunkurin da majalisar za ta yi domin fitar da dokoki da za su kawar da irin wannan aika-aikan da ake yi a irin wannan makarantu ko kuma gidaje da ake cewa wai ana tarbiyya ne wannan abubuwan da suka waru kuma ake samun gidajen nan kusan kowace jiha yanzu ko kuma kowane babban gari za ka ji akwai irin waɗannan gida ya zama wajibi akan gwamnati ta ɗauki mataki mu kuma a matsayin mu na 'yan majalisu masu dokoki mu hiddo da dokoki wanda zai tsara abun nan a rika yin shi bisa ga tsari na wanda zai taimaki al'umma fitar da irin wannan ta'asa ko kuma aika-aika da suke waruwa a cikin ƙasa ba ta faruwa akwai abubuwan da gwamnati za ta yi saboda wani lokaci in ka ci kwalo irin waɗannan abu to ka ci kwalon makanka abin da nake ni shine kayan bera na da sata da dawa na da wari saboda haka yanzu dole tun da shugaban ƙasa ya hiddo da wannan magana dole mu zo mu haɗa kai da ɗan majalisu da gwamnoni mu ga ta za a kullo mu wannan matsala amma dole sai an yi wani abu saboda wannan abu ba abin da zai haihuwa sai waɗansu matsalolin wanda suka hima wanda ake da su a hannu. Da majalisar dattawan Najeriya Ahmed Babakata daga jihar Katsina kenan yana tsokaci akan yunkurin da bandisa za ta yi don fitar da dokokin da za su yi aiki akan haramci da kuma gyara tsare-tsaren makarantu ko gidajen kankararrun yara. domin su yi tasirin da aka tsara a kansu umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria wani sayin gardawan suke lalata su su ce suka fada sai su kuta su dole suna ji su yi shiru da bakinsu wasu sukan fada shaye-shaye wasu sata wasu su kudu yaye-yaye hmm. habadalla yaye a gaida umar faruk musa Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin masu sauraronmu da dama da suka haɗa da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi daga Maiduguri da Muhammad Hassan masu son jin tarihin Hausawa da Fulanin ƙasar Sudan da kuma yadda suka tsinci kansu a Sudan da kuma dai yadda suke mu'amala da Larabawan Sudan. To idan masu tambayar na saurare ga bayanin da wani mutumin garin mai wurnu na ƙasar Sudan ba na sakkwata ba. wanda iyayensa 'yan asalin jihar Bauchi ne wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashen nazarin harsunan Afirka a jami'ar Khartoum ta Sudan mai suna Farfesa Al'amin Muhammad Abu Manga wanda kwanan baya ya mana bayanin tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a ƙasar Sudan da cewa. Kasan a Sudan ba in ce Hausawa in particular ana ce fallata to kasan fallaka dama fulani ne wato bare bare su ne suka kira abin nan fulani falata nan a sudanin an ce fallata wato ana nufin da fulanin da hausawa da bare bare kamar ku yanzu a najeriya in an ce hausawa wato hausa sun hada da hausawan da fulani da bare bare da hmm. wasu kuma kabilu na arewacin najeriya duk hausawa da suka yi faɗa nan ko in an ce fallata kama an ce hausawa a najeriya to saboda haka mu a sudan wato ana magana fallata kuma su ne ake ce duk ina hada su za su kai miliyoyi wasu suna magana akan miliyan abin ah, bakwai wasu suna ce har ma goma To farfesa masu tambayar na son su ji ko ta yaya hausawa da fulani wajen miliyan bakwai zuwa goma suka tsinci kansu a Sudan. Wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka. Kaga aka sami shi na Sudano dama nufinsa ɗakin Allah hajji aiki na mafi yawansu. Kaga ni koma wanda zai wanda bai tashi da ni aji ba wato nufinsa abin nan dai ya isa ɗakin Allah ya yi hajji. To wato mu a wajen wato cikin rubuce-rubuce yadda na yi a bisa wannan lamari wato na ɗauki hijiron fulani daban da na hausawa daban wato saboda histirin hijira wato kowa nashi daban ko zai ke eh, sun tashi daga ƙasa ɗaya to wato kamar fulani wajen munan sudan fulani sun kasu wato kashi uku wajen tarihin hijirarsu wato muna samun daɗaɗɗun fulani kaga waɗannan daɗaɗɗun fulani shi ne kashi kashi na waɗannan ko wato hijirar su kila za ta kai a shekara ɗari uku ɗari hudu haka kuma ɗan da daɗaɗɗun fulani na su ka gani waɗannan mafi yawansu sun tashi daga can yammacin afirka can na nisa wajen su futa toro futa gano wajen su senegal da mali wato su ne rinjayen su saboda haka za ka ji sunatin su sai ka ga alfutawi wato mutumin futa kenan to waɗannan za a same su a darfur a darfur kuma a ɗan a kurdufan a darfur shine yammacin sudan a kurdufan kuma za a samu abin nan su a arewacin sudan saboda me yasa arewacin sudan saboda da hanyar hagi ta arewacin sudan take bi ba wai kamar yanzu ga yammacin sudan amina gabacin sudan ba ta arewa mutum sai su bi sai sun bi kogin nil sun kai arewa har zuwa kusa da abin nan kasar masar sannan su zarce a gabas su kai har zuwa maliya a samu garuruwa koko abin nan kamar gari mai suna darmali darmali din nan wato shine na alhazan mali kenan wajen to har yanzu gari na nan kuma za a samu su cikin garuruwa za a samu kamar individual families in su ma wato idan zan gane maka wato batunsu waɗannan daɗaɗɗun fulani nan wato ba sa yanzu kan ba sa iya ba sa filfil da sun manta wato matasan da su ba sun bata saboda sun daɗe kuma sun shiga sun yi aure aure tare cikin abinin da musamman ma mutanen awa yammacin su amin arewacin sudan nan dama sai sai ka ga wani malami ne ya zo ya kafa ya kafa makaranta kuma ya auri cikin kabilun larabawa to idan ka san matasan sun tashi ba su san abin nan ba bangaren babansu ba Kaka irin waɗannan farko dai ba za su iya su yi magana fulfulde ba kuma za su iya masu ke su fulani ne ah. ko da kamar jikokinsu ba za su iya ba saboda ba su san abin nan halin su na bangaren babansu ba irin waɗannan sun zama ko jaliyin ko shagiya ko mene irin dai kabilun arewacin sudan to waɗannan da daɗin fulani kuma akwai su kuma akwai waɗanda suka tashi lokacin da mahadi ya bayyana lokacin mahadi ya bayyana suka zo abin da suka taimake shi har suka zo umdurman wato central su umdurman khartoum kenan bayan abin ya bayan ta faɗi wato wajen milkin mallaka in shiga su ne suka zarce zuwa har zuwa blue nile blue wato ƙasar muke hmm. muke yanzu to irin waɗannan duk akwai garuruwan na daɗaɗɗun filani amma su ba wai directly daga yammacin abin daga yammacin afirka suka tashi ba wato sun zanna ne a darfur da kurdufan suka bi suka bi mahadi har hmm. zuwa umdurman hmm. bayan abin nan karari wato yakin karari bayan mahadi ya ta faɗi suka yi a birnin kudu wato shekara dubu da dari takwas da tisin da takwas a lokaci ne wato kiccilar ya ci a birnin umdurman khartoum to shine mulkin mallaka ya shiga na yanzu bayan ya ta faɗi su waɗannan waɗanda suka mahadi ansar kenan wasu mafi yawan suka yi kudu har zuwa ni da blue nile wajen mai gari mai suna shaktalha au shaktalha wannan gari ma na kima da shi da Shafala da tashin garuruwa biyu waɗanda su wato kakansu dama fulani ne suka kafa to kasan idan irin wannan kowa sai ya je ya nemi yan uwansa saboda haka suka yi suka je suka yi ce ba su koma kudu a yammacin sudan ba sai suka zo nan suka zanna shi kenan waɗannan shi ne kashi na ɗaya kashi na biyu su ne mutanen hijira mutanen hijira waɗanda kasar in mun ce hijira shine hijira a tahiru mm. a tahirun amadu mm. lokacin da sokoto ta faɗi shekara dubu da ɗari tara da uku watan uku cikin march kaga wato shi attaru ya ja hijira ya yi gabas ya yi gabas wato mutane suna joinin suna abin nan har aka ce can burmi kusa da uh, can gombe na faɗa kusa kusa da bajoga in kana jin gari mai suna bajoga wajen bima to nan ma aka yi yaƙi aka yi yaƙin burmi wato ran ashirin da bakwai na watan na watan yuli wato dubu da ɗari tara da uku to ne a ya yi shahada ansa mai suna mai wurno muhammad bello mai wurno ya ci gaba ya ci gaba da hijira tare jama'arsa su ko yayin su mutanen katagun ne borno gudiri har ma da mutanen wato mali waɗanda can ma aka ci garin su ma suka fita wato suka abin nan suka bi a suka zo don ƙasa hausa da baya da attaruwar tashi da shi da shi suka bi kamar su alfahashin in kana cin suna alfahashin wato na tijjani yake wani abu na umar al'umar alfuti kana jin sunan umar alfuti ko umar alfuti a ah, to mutanen ne su ma sun yi joining abin nan hijira to waɗannan mafiyan fulani ne amma akwai hausawa considerable mm. a number of hausawa mm. sunan suka yi da hijir su har suka kai shattala on the blue nile inda suka ah, shekara dubu da ɗari tara da shida ko da biyar suka yi kamar ah, shekara a can mai gari mai suna shattalha suka ƙetare eh, wato shine da yana gabacin abin nan on the, on the eastern side of the river bayan eh, shekara ɗaya suka ƙetara suka zo on the western side wato da yammacin kogin suka kafa gari mai suna mai wurno mai wurno to yanzu shine sunan ya zama wurno a tun kasa larabawa wani ba sa iya su faɗa sunan wurno sunan wurno an faɗa sunan an sa Muhammad Bello mai wurno dan attahir wanda yake shahada a Burmi ka gani ko to ah. wannan gari shine shine garin mu shine ni kuma shine cibiyar cibiyar duk Fulani da Hausa a Sudan shine saboda mafi girma To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban an so shi kan tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a Sudan. yanzu a madadin profeso al'amin muhammad abu manga na jami'ar khartoum ta sudan da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma mu na wannan lokacin ni ibrahim ka almasi garba ke cewa sai kuma makon gobe to a gaida ibrahim garba kafin mu kammala shirin ga maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Shugaban kasar Chile Sebastian Pinera ya ayyana dokar ta ɓaci a babban birnin kasar biyo bayan wata zanga-zanga da ta ɓarke sakamakon ƙarin kuɗin shiga jirgin ƙarƙashin ƙasa da aka yi. An dakatar da ayyukan jiragen ƙarƙashin ƙasa na birnin Santiago bayan da masu zanga-zanga suka kai hari a tashoshin jiragen ƙasa da yawa. Haka kuma masu zanga-zangar sun yi gama da 'yan sanda a birnin bayan haka sun kuma bankawa gidaje da yawa wuta. Matakin ƙarin ya sa yanzu masu shiga shiga jirgin ƙasa za su biya ƙarin kuɗi dala ɗaya da ɗigo sha bakwai a lokutan cunkoso. Ana sa ran gaba ɗayan ƙarshen makon nan zirga zirga jiragen ƙarƙashin ƙasa za ta tsaya. Madugun 'yan adawar ƙasar Sudan ta kudu Rick Mashar ya koma ƙasarsa yau Asabar. Ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a ƙoƙarin da ƙasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Niger, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Hailey da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau, Voitech wanda muka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare. 24 heures sur 24, VOA Afrique.